Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. a masu sauraron mu assalamu alaikum nazir ahmad hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya ladan ibrahim ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya to assalamu alaikum mai saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba Jinjina da ta'aziyya na ta kwararowa daga sassa daban-daban na duniya game da tsohon sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi anan wanda ya rasu jiya Asabar bayan wata 'yar gajeruwar janya yana mai shekaru 80 a duniya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu Antonio Guterres ya bayyana marigayi anan da abin koyi wajen ayyuka na gari ya kara da cewa Kofi anan ya kasance Majalisar Ɗinkin Duniyar kanta ta fuskoki daban-daban. shugaban kasar ghana na akufo ado ya ba da sanarwar ware mako guda na makokin abin da ya kira ɗaya daga cikin 'yan ƙasa mafiya shahara sannan ya yi nuni da cewa anan ya kasance mutumin da ya yi matukar imanin cewa mutanen ghana na da ƙoƙarin shata ma kansu lawali mafi fa'ida a na kawo ci gaba tsohon shugaban amurka barack obama ya ce anan ya kasance kwararren jami'in diflomasiyya mai son agazawa wanda ya aiki tukuru ma majalisar ɗinkin duniya ita ma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce anan ya sadaukar da kansa wajen ƙoƙarin mai da duniya wuri mai cike da salama yana mai kare mutuncin kowane ɗan adam waɗannan kalaman sun yi mawafaka da na shugaban ƙungiyar tarayyar turai jin claude janka da sauran masu faɗa a duniya. yayin da jamhuriyar demokradiyyar congo ke fuskantar babbar annobar cutar ebola a karo na biyu a wannan shekarar masu kai ɗaukin gaggawa sun yunkuro don dakile yaduwar cutar a halin da ake cikin ma masana na kan jaraba ingancin wani rigakafi a inda cutar ta tsanani baya ga wannan hoɓasar ƙwararru a jamhuriyar ta demokradiyyar congo na kan tattara bayanai waɗanda za su taimaka wajen gano hanya mafi inganci ta ɗaukar mataki nan gaba a kan bullar ebola da sauran cututtuka masu yaɗo aikin da suke yi ya hada da bayyana dalla-dallar yadda cuta irin ebola ke yadu ta wajen abin da wato bin diddigin inda cutar ta bulla da shata inda waɗanda suka kamu suke da kuma samar da kayan jinya da ma'aikatan jinyar. cikin wato cikakken fahimtar yanayin wuraren da cutar ta ke yadu irin ebola sannan a halin da ake ciki idan aka yi amfani da wannan bayanai za a samu ci gaba sosai wajen daƙile ta to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc A Amurka a shari'ar mutanen nan da aka tsare a gidan yarin Guantanamo saboda zarginsu da hannu a harin ta'addancin da aka kawo Amurkar a alif wato a ranar 11 ga watan Satumban shekara 2001 wani alkalin soji ya zartas da hukuncin cewa masu gabatar da ƙara ba su da izinin kafa hujja da kalaman waɗanda ke tsaron da suka furta lokacin da jami'an hukumar bincike ta i suka musu tambayoyi lokacin da aka fitar da su daga wani gidan yarin hukumar leƙen asiri ta cia alƙali kanar ɗin soja james wall ya zartas ranar juma'a cewa bai kamata a yi amfani da furucin da mutanen suka yi a gaban fbi a ƙarƙashin wani yanayi na daban ba a matsayin abin kafa hujja a shari'ar da ta tanaji hukuncin kisa an rantsar da tsohon shahararren dan wasan kwallon cricket din nan imran khan jiya asabar a matsayin sabon firaministan kasar pakistan inda aka hada shi da ƙalubalen kafa gwamnatin gamayya bayan wato tsawon lokaci na sauye-sayen salon shugabanci da kuma mulkin soji a wata hidima a birnin islamabad Khan cikin lafazi ya ce zan kasance mai cikakken imani da kuma amincewa da manufofin 'yan Pakistan. Ya yi alkawarin gudanar da ayyukansa cikin gaskiya da kuma ta hanyar da a ta bakinsa a kullum za ta kasance fiyayya wajen kare ɗiyauci da mutunci da ƙarfi da kuma ci gaban ƙasar Pakistan. Khan ɗan shekaru 65 da haihuwa kuma shugaban jam'iyyar tarin Isaf pti ya samu ƙuri'u 176 daga cikin jimlar ƙuri'u 272 da aka kada a majalisar wakilan ƙasar yayin da adadin waɗanda suka mutu a ambaliyar ruwa mafi muni cikin tsawon ƙarni guda ke daɗa ƙaruwa a jihar kelana ta kudancin india firaministan ƙasar narendra modi ya kai ziyara inda ya gane ma kansa halin da ake ciki duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau ko shirin zai duba zaɓukan cike gurbi ne da aka gudanar a jihohin Bauchi, Katsina da Kogi, kuma yan majalisar dattijai ne aka yi zaɓen cike gurbin nasu. To bari mu faro daga jihar Bauchi inda mutane goma sha biyu ne suka tsaya wannan takara a cikin jihar har da tsohon gwamnan jihar Malam Isa ya guda To sai dai ɗan jami'ar APC mai mulkin jihar ne da ma ƙasa baki ɗaya shine lashe wannan zaɓe a jihar Bauchi. Kusan ɗaukacin 'yan sauran jami'u da suka tsaya takaran wanda duk aka nemi jin yadda ya karbi sakamakon zaben sai ka ji yayi Allah wadare da sakamakon ga dai wakilinmu daga Bauchi Abdulhab Muhammad wanda ya bi diddigin zaben. Ahmed Sarki Fagam hereby certify that the election was contested that Lawal Yahaya Gumau of APC having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes. Ya ce shi Farfesa Ahmed Sarki Fagam, shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Bauchi. ya tabbatar an yi zaɓe kuma lawal yahaya gumo na jam'iyyar apc kasancewar ya cika buƙatar doka na samun mafi yawan ƙuri'u dubu ɗari tara da goma sha tara da ɗari hudu da tamanin da tara sabi da haka shine aka tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben na gode a gefe guda kuma na tuntubi wasu daga cikin jam'iyyun siyasan da ba su samu nasara ba don sanin yadda suka karbi sakamakon wannan zaben sunana hamza koshi akuyan shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi ya jam'iyyar ka ta pdp ta karbi wannan sakamako ban yadda da abin da aka yi ba baka amince ban amince ba saboda abubuwan da aka yi a cikinsa akwai ka'idodi da aka karya ba abu doka ba an hana mutane zaɓe so ba mayar da wannan ba ba a bi zaɓe ta bi ka'ida ba sunana honorable abdulmumin muhammad kundak wakilin jam'iyyar gpn a nan hukumar zaɓe ta jihar Bauchi. Ya ka karɓi wannan sakamako? Na karɓe shi da bakin ciki yadda aka gudanar da zaɓen mutanen da suka dinga sai da kuri'unsu a wajen jefa katin kuri'a kuɗi ake amfani da shi muraran zahira an yi amfani da karfin gwamnati muraran zahira an je an kasa barin mutane su yi abin da ra'ayinsu ke so. injiniya aljamil hashidu shine shugaban gamayyar masu sa ido akan zaɓe ya shaida mini abubuwan da suka bayyana fili game da zaben cika gurbin. Ni ne team leader na duk observers din da suka zo wannan zabe. Me za ka ci a dangane da wannan zabe? To alhamdulillahi zaɓe dai kam daga ganin wannan zaɓe wato ya nuna cewa demokradiyya ta fara kankama za mu ce babu faɗa. sai dai 'yan matsaloli kamar a satan akwati a cika akwati da ƙura ba tare da tantance mutum ba to amma alhamdulillah ita inec ta ta soke wayannan babbar jami'ar adawa ta pdp ita ce ta zo na biyu da yawan kuri'u dubu arba'in da tara da ɗari hudu da tamanin da bakwai a yayin da jami'ar gpn wanda tsohon gwamnan jihar bauchi malam isa guda ya yi takara a karkashinta ta zo na uku da kuri'u dubu talatin da uku da saba'in da ɗaya. shi ma tsohon gwamnan jihar isa guda da ya shiga wannan takara ga abin da yake cewa abdulhab lokacin da ya tambaye shi ko me zai ce game da wannan zaɓe. ni mai suna malam isa ya guda a tsohon gwamnan ku na shekara takwas tsohon ministan ku kuma ɗanku wanda kuke karramawa kullum nike mu ma al'umman bauchi gaba daya godiya godiya kuma na musamman irin tarbana da aka yi a lokacin da ta zage-zagayen local governments in bauchi ta kudu kuma na mai godewa duk wanda ya zaɓe ni na kuma matukar godiya gare su allah ya saka masu da alheri kuma na tabbatar masu inda na ci zaben zan yi iya gwargwadon ƙoƙari na kamar yadda na dauki alkawari ina roƙon allah allah zai kawo ƙarshen wahalan da ake ciki Daga jihar Bauchi sai jihar Katsina inda jami'un nan biyu wato APC da PDP suka tsayar da wa da kane suka yi takara. Kila mai sauraro ya tsammanin dangantakar ta mai nisa ce a'a 'yan takarar 'yan gida guda ne domin ko mahaifinsu guda. Amma dai duk da yake wanda bai yi nasara ba ya yi korafi amma duk da haka ya ce dangantakarsa da kaninsa yana nan daram ga dai zantawar da na yi da shi. za a ce an yi shi amma ba ingantacce ba ne. Me yasa bai zama ingantacce ba? Ingantacce a to dalilin da yasa akwai kurakurai da yawa cikin zaben nan. Misali? Na farko dai to an rarraba kayan aikin zaben ma a kan ba bisa kan ka'ida ba. Domin ba mu taɓa gani inda aka raba kayan zaɓe ba cikin dare. Saɓanin yadda aka saba ganin cewa ana raba kayan zaɓe da safe a kai su runhunan zaɓe. sannan a ci gaba da zaɓe amma saɓanin haka sai aka raba kayayyakin ne cikin dare a kai su rumfuna domin wasu wuraren ma da na zagaya cikin daren na iske mutane ne suka fito da kansu suka tsatsare kayayyakin wasu wuraren kenan inda suka samu labarin an kawo kayan zaɓen cikin dare da suke ba za su bari ba za su fito da kansu su zo su kada kayan zaɓen har sai gari ya waye an shirya zaɓe. amma baka jin an yi haka ne hukumar zaben ta haka ne saboda a waye gari a fara zaɓe kan kari? a'a an yi haka ne don dai a shirya wani maguɗi kawai na zaɓe domin ba a kai kayan zaɓe cikin dare don an kai wa aka ba kayan zaɓen wa ya amshi kayan zaɓe mutane na bacci karfe biyu na dare a ce an kai kayan zaɓe ai ba ba ai san ka'ida ba ai haka san ka'ida ba na farko kenan da aka je gurin zaɓe a an je da kuɗaɗe masu yawa an je ana sayan ƙuri'un mutane a filin zaɓe iri-iri mutum ya je ka ƙuri'a a bashi ɗari biyar ko dubu ɗaya ko dubu biyu. kai ka gani ko an faɗa maka ne na gani da ido na kuma kowa ya gani duk wanda ya yi zaɓe a cikin wannan yanki na siyar katsina ta arewa wato yankin da ake cina da razon ya ga jami'an gwamnati sun kuna rinkuna da kudade cikin lokacin su suna tsirran kuri'un mutane. To yanzu kai Kabiru kana son ka ce kai baka amfani da kuɗi ba kenan ko kaɗan. Kuri'un da muka samu kuri'u ne na jama'a waɗanda suka yadda da kuma aminta da irin kyakkyawan shugabancin da suke tsammani na adalci za mu nasu. Eh, kaɗan ba mu sa kuɗi muka sai kuɗi a wani ba. Kuma ka ce gaban hukumar zaɓe yake wannan abin suna gani. hasu jami'an gudanar da zaben wato ma'aikatan da ita hukumar zaɓe ana ta ɗauka sun gani amna ba su kuɗi suna ansa da ma wai masu ƙuri'un ba. amma in masu ware suka je za su ɗauka cewa waɗannan ƙorafe-ƙorafen irin na wanda ya faɗi zaɓe ne me za ka ce ma masu ware? su mutanen da aka yi gaban su ai sun gani ba magana ƙorafi magana ce wadda aka yi zahiri mutane sun gani da idanunsu jam'iyyar pdp za ta iya tasiri a jihar ku ganin cewa jihar da shugaban kasa ya fito kenan kila ma a maza eh, eh, abubuwa da yawa wanda zan za su sanya mutane su kyamaci jam'iyya da ke mulki domin mutanen da ke cikin wannan yanki ba ma wai dai yankin da rana kawai gaba ɗaya kakaf jihar katsina hmm. mu ba mu ga wani aikin da za a ce yau da shi gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta yi wani aiki na biliyan ɗaya ba amma ga shi ta hidda kusan irin waɗannan kuɗaɗen ta tafi filin zaɓe tana ta yin ƙuri'un mutane. da ƙarshe wannan wannan jita-jitan mutane ke yaɗawa shin da gaske ne an ce wanda kuka takarar da shi dan uwanka ne ina gasken wannan magana. kwarai da gaske na ne dan na ne kuma ba wani dan ah, uwa kawai uban mu ɗaya da shi kuma kusan dukkan rayuwarmu da yin ci tare muke kuma ba rashin jituwa ba ne ya samu ka hito daga siyasu daban-daban. To shi ma Ahmed Babba Kaita na jami'ar PC wanda ya lashe zaben na fara tambayarsa ina gaskiyan cewa jami'ar su ta yi amfani da kuɗi masu tarin yawa wajen samun nasara amma sai ya ce da ni. To wannan wani abu ne wanda ba ah, kusan ba har yanzu baka da wanda zai baka tabbas. In akwai tabbas in akwai tabbaci haka to kamata ya yi a samu hukuncin da ake wannan a je kotu sai ka ga an fi mutum ke shi amma magana ba da in ma ana yi ni zai ban gani ba kuma ban sani ba na harko kenan kana na biyu kamar yadda na yi magana harko cewa a lokacin da jami'ar pdp take da mulki lokacin aka san sayan kura yanzu babu yadda za a yi in ma ka je ka ba mutum kudin zai iya samu abin da yake so ya zaba to ba da ya cewa ɗari bisa ɗari ba a bada ba amma abin da na sani shi ne in ta tabbata tun da wannan saba ka'ida ne har yanzu ni sai dai yanzu an ce an ba da kuɗi an ba da kuɗi kuma ma har ake cewa mu ne muka ba da kuɗin yanzu lokaci ne na ɗaukar hoto nan take ba tare da wani abu ba sai ka kai kai kotu ta to amma ina maganan korafin da abokin takaranka ɗan uwanka ya yi cewa kayan zaben nan an rarraba su cikin dare ne da niyyar a wani munamuna. To, alhamdulahi ko yaushe ina ina ɗan kaucewa kan magana kan yaya na dan shi babban wani kuma na ɗauke shi mahaifin yanzu babu wani abu tsakanin na da shi ban da amma dai <clears throat> a siyasance dama shi zaɓe haka yake ah, in har wani da ya nasara to zaɓe ya yi kyau amma in haɓa ya nasara ba to akwai wani abin da aka yi na mako ni a sani na gaskiya kayayyakin da aka raba an raba su kamar yadda aka raba kayan zaɓe kuma ana ba da abin da ake cewa sensitive ones da non-sensitive ones waɗanda za a iya kaiwa wurin kada kura a nan take ba tare da wani abu don ba su da wani haɗari da kuma waɗansu wanda ake abin nan daga ƙarshe na tambaya ahmed babba kaita wanda shine ya nasara shin tun da yanzu sun yi takara da yayansa kuma ana ta yada jita-jita ko me zai faɗa wa jama'a game da wannan zaɓe musamman ma dangantakansa da yayansa to alhamdulillah an ta ɗaukaci ya zama kamar abin da ake ta rubuta kan shi da sauransu a jaridu da social media network duk ina ta karanta waɗansu a sa abin da ba a fahimta ba waɗansu abin na amma daidai abin da na ɗauka kuma darasin da nake so ga gama 'yan najeriya ne. lokaci na zuwa wanda najeriya ah, siyasa da ake ta da wadda ake tusa kiyayya tsakanin dangi da sauransu da sauransu a haɓa a gaba ko kuma aure ya rabu to in Allah so ta ta ta rabu abin da zai nake cewa shine ni wannan wannan abun ba zai haɗa ba kuma ina so mutane koyi da irin wannan kuma ka a rika zargin cewa wai kamar yadda na ga waɗansu rubuce-rubuce cewa ai an yi wannan ne dan kawai dan gidan mai samu a a PDP ta Allah ya ba Alhaji Kabiru ba sun tsaye da shi takara ni ma kuma fati na ta na cancanta jam'iyya ta ta bani takara saboda haka ni kamar yadda na ce in mun dubin daga yadda ka san bulto ba haka zan sai na samu nasara saboda in kare muradin jam'iyya ta in kare eh, ah, muradin jana muhammadu buhari haka shi ma na sani amana ci yan pdp suka ɗora mashi shi ma ya zo da ya kare muradin jamia su kuma ya kare na jam'iyyar pdp din da ta da shi saboda haka babu wani abu akwai dangantaka kuma kyakkyawa kuma babu wata matsala. To masu aure yau nan shirin zai ɗiga aya amma don wakilinmu na jihar Bauchi Abdullahi Muhammad da ɗaukacin 'yan takara daga waɗannan jihohi sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Wata kungiya da ke sa ido akan rikice-rikice a kasashen duniya, wato International Crisis Group ta gargadin cewa rikice-rikicen da ake tafkawa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya na ci gaba da kasancewa ta yadda in ba a yi wani abu cikin gaugawa ba to ka irin cabewa fiye da tarzomar Boko Haram. Win Commander Musa Isa Salmanu wani masanin tsaro ne a Najeriya. Eto eh ni abin da zan iya cewa shine ah, na farko sai mu tambaya su wane ne International Crisis Group din. Ah, to da idan ka duba ka ga cewa mutane ne da suka kware suna da kwarewa akan irin wa'annan bincike eh, da ya danganci yanayin tsaro da kuma yanayin eh, zamantakewan jama'a shi wannan kungiyar na international crisis group idan suka fito da rahoto za su yi duk iyakan kokarin eh, su ga cewa ba su fitar da abin da yake ba gaskiya ba ne ko ta yaya gwamnatin najeriya ke kallon wannan sabon rahoto na baya bayan nan malam garba shehu shi ke magana da yawun fadar gwamnatin najeriya na farko dai abin da zan fara shi ne. wannan matsala ai ta fara ta fara lafawa sai dai mutum a nesa yake baya kusa da najeriya to zai iya cewa bai sani abin da ake ba ai lokacin da abin ya zafafa daga wata daya wata na biyu wata na uku na wannan shekara tun da wancan jihar benue da sauransu a zuwa yanzu sun gode wa Allah saboda abubuwan sun fara lafawa. sauki ya zo a Benue yanzu kusan lafiya ta ji. Tato ita ce daga baya bayan nan aka samu matsala kuma su kansa ka san an yi kame kame kuma ana ci gaba da bincike amma su ma lafiya ya dawo. International Crisis Group ta ce galibin rikice-rikicen na da alaka ne tsakanin manoma da makiyaya. Amma kamar yadda Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ke shaida min. A irin wannan rikice-rikice ita ma gwamnatin na da nata laifi. Menene dalilin menene ya kawo shi? Na ɗaya karuwar jama'a wadda suna bukatan filaye na noma na abubuwa dai gine-gine da sauransu don haka fili na noma da na kiwo ya ragu yana kawo wannan akwai canjin yanayi da duk duniya an nuna shi ma yana kawo wannan Me ke kawo rikici manomi na son gona yana son fili ya yi noma manomi na son fili ya yi kiwo. Gwamnati ba ta yi wani abu ba. Sannan kuma ita kanta gwamnati abin da take yi ba adalci a abin da gwamnati ke yi wa manoma da makiyaya. Na daidai an fi ba da karfi ga ba da taimako da aikin noma ga aikin kiwo. To da yawa za ka ci gwamnati ta ce ta eh, ta keɓe makudan kuɗi ta so taki a bawa manoma. Don haka kaga an ta manoma kenan. Amma ba za ka taɓa jin ban taɓa jin gwamnati ta ce a'a mun fito da ga kasafin kuɗi da za mu sawo magani da na dabbobi za mu sawo dabbobi abinci wadda za su ci da rana wato kaga ana yi wa manoma ba a yi wa makiyaya don haka shi ma kansa zai in ka buƙata noman nan zai kawo rikici a kowa ya ce a aino aikin sana'an kiwo wannan ra'ayi ne na mutum haka ne baddun ma wani sana'a haka ne shin a kowanne ya taba sayan jirgin sama yana so ya yi zirga-zirga da shi aka ce ya gina nasa filin jirgi gwamnati dole ne ta yi wa dole ta yi wa manoma dole ta yi wa mikiyaya in ba haka aka yi ba akwai wannan so don haka shi kansa a harkar gwamnati in dai ba an sa adalci ba zai kara wannan abin. Amma kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu ya ce bai kamata a zargi gwamnatin ba. To na farko dai zan ce idan zargi ake so a kan gwamnati a kan fituna tsakanin manoma da makiyaya zan ce tun da aka kirkiri Najeriya tun da bature ya kirkiri Najeriya manoma suke faɗa da makiyaya a ƙasar nan ba a ƙarƙashin Buhari aka fara wannan ba. ma lissafi ake so a yi na jama'a da aka kashe a baya an yi ɓarnar da tafi wannan fatan mu shine Allah ya mana maganin ta gabaki daya sannan magana na kasafin kuɗi gwamnati a tsarin mulkin Najeriya akwai gwamnati akwai karamar hukuma akwai jiha akwai gwamnatin tarayya kowace da iyakarta kuskure ne a ɗauka cewa shugaba Buhari a Abuja shi kaɗai yake da hurumi ko kuma a'a ikon yin wani abu akan wani abu da ya shafi harkar noma ko kuma harkar zaman lafiya a ƙasa kowa da tasa gudunmawa shi a tsarin mulkin najeriya ita ma'aikatar gona ta tarayya manufofi ne za ta zayyana aiwatar da su a hannun jihohi yake in aka bincika doka za a ga haka ita dai international crisis group ta ce irin salon da rikice-rikicen ke ɗauka a cikin gida a najeriya in ba a yi taka tsantsan ba ka iya kawo cikas ga babban zaɓe na ƙasa da za a yi baɗi idan allah ya kai mu amma win komanda musa isa salmanu yana da shakku akan haka to eh, shi al'amarin tsaro eh, duk inda aka ce babu zaman lafiya eh, zai iya kawo cikas ga komai amma a ce musamman zai iya kawo cikas ga Um, al'amarin zaɓe nan gaba um, da wuyan mutum ya ce haka muna fatan kamun lokacin ba a rigya an samu yadda za a shawo kan al'amarin uh, sannan saboda haka ni a nawa ganin uh, abu ne da za a iya shawo kan shi kamun lokacin zaben kuma ina ganin ba idan aka yi haka din uh, ba zai kawo wani muhimmin eh, tsokaci eh, ko kuma hana yin zaben ba. E to amma misali yanzu idan muka duba irin irin matakan da gwamnati ke dauka domin shawo kan wannan matsalan kai ka gamsu cewar gwamnati tana yin wani abu lallai don yin wani abu gwamnati na yi ah, idan ka duba saboda haka gwamnati na iyakan kokarin shawo kan wannan al'amar hanyoyin da gwamnati take bi yanzu ina tabbatin cewa za a iya shawo kan al'amarin ba zai shafi wai a ce ba za a iya zaben 2019. Ganin yadda rikice-rikicen ke ɗaukar wani sabon salo iri daban-daban ko menene abin yi? Tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro Malam Kabiru Adamu. To, um, na farko me ke kawo matsalar ai kusan gardama ce wadda ta shafi mallakar fili da kuma yadda ake amfani da fili. Kuma akwai wani abu nan ya kamata a diba a gani shin wake da dama ya yi amfani da fili na ko na noma ko na kiwo ta dokoki ne ake da su a ƙasa da wayanda suka bari da manoman da makiyayan duka suna iya zama lafiya me ya faru har dokokin nan suka canza suka cakule yadda har ake samun matsalar da ake da shi yanzu me ya jawo wa'yansu gwamnoni na jiha suke fitar da dokoki wa'yanda kusan yake nuna wariya ga wansu al'umma to dole ne a tsaya a duba wannan doka abu na biyu mai muhimmanci shine makamai da ke hannun wa'yanda ba hukuma ba ne da su kansu manoman da muke to dole ya zan ita hukuma ta ɗau mataki a kai abu na hudu wanda ke da muhimmanci iyakan wani irin sa ido ne ake akan iyaka wake shigowa wake fitawa a kan tsakankanin iyakan ah, sannan kuma na hudu wanda shi ma duk yana da muhimmanci shine wani irin ah, wato manufa ne ko kuma hanyoyi muke fitowa don maganin wannan matsala na canjin yanayi ah, ko abin da bature ke ce ma climate change da dumaman yanayi da kuma eh, yadda yake shafan noma da kuma kiwo da kuma ainihi walwala na al'umma shi shi yana da tasiri akan wannan matsalar na faɗa tsakanin makiya wata gaske hanyoyi ne wanda sai an hada su ita kanta Najeriya ta yi maganin ta sannan kuma ta haɗa kai da sauran kasashe da suke nahiyar. Kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya shaida min cewar a nata bangaren gwamnatin tarayya na ɗaukar matakai. Matakai suna da yawa kuma eh, waɗannan sun haɗa da ɗaukan sababbin jami'ai na tsaro yan sanda civil defense soja da su kansu na jami'an tsaro na sirri duk shugaban kasa ya ba su izinin su je su ɗauki ma'aikata su kara kuma ana ɗaukan ma'aikata ana ba su horo ana ta tura su yankunan nan da ake fituna ana kafa sababbin sansanoni na 'yan sanda na soja na sojan sama da dubban sababbin ma'aikata da kayayyakin aiki da motoci don a maganin wayannan abubuwa kuma ana ganin amfanin abin kwarai da gaske tun Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Dan sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. Musique et info pour chacun, VOA Afrique.